أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تيغا وتن ذو القعدة هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da kuma ɗaya ga watan shida ko miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wata ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna magana cikin wannan littafi wato talafin wasu tuna kissa min nihayatul zalimi wanda mun yi magana akan mazalimi na tara shine fir'aun wato wanda aka yi ma a gatse da cewa al'ilahul gariq shine abin bauta wanda ya nutse to ana magana akan abubuwan da suka faru kuma duk yadda mutum ya ɗaukaka dai a doron ƙasa karshen ta wata rana dai zai mutu shi yasa ake so kowa ma ya lura da wannan wannan izna ne akan kowa mahma qala layl fala budda min tulu'il fajr bi yadda tsawo dare yayi tsawo wata rana gari zai waye wa mahma qala al'umru umru fala budda min dukhulil qabri yadda shekaru suka yi tsawo to ba makawa wata rana mutum sai ya shiga kabari kullu ma huwa atin at aka ce man asha mata duk wanda ya rayu wata rana sunan shi ya mutu wa mata fata wanda kuma ya mutu tashi ta kare kullu ma huwa atin suka ce atin wani wurin suka ce qarib duk abinda aka ce ma zai zo qaribun ati kusa yake ya mazo ya zo sau da haka babu wani abu in kuma wani abu mutum ya mallaka shi ma a aka ba shi wamal malu wal ahaluna illa wada'i'u wala budda yawman an turadda al wada'i'u fasari ilal khairati fi man Ya ce babu makawa yace da dukiya da 'ya'ya da komi ba komi ba bane hasface ajiya ce kawai aka ba mutum Sau da haka kawai wata rana kuma babu makawa ajiyan nan sai an ce a dawo da ita Sau da haka mai hankali ka tsara ilal khairati kai rige-rige wajen aikata alkhairai fi manyan yusari'u a cikin waɗanda ka ga suna yi ka fafata fi zalika so mutanafisun inda alkhairi ne to ai rige-rige kawai shine wannan kawai kowa ya ji wannan kuma abu ne da minhu shi ina am abaina mun so ko mun ki da sai ya faru da aka ce ma da kuwa to kawai kai tanaji kuma yadda wancan yi magana ya ce ya ma'ashara yadi aina al wal ajdadu ina iyayenku suke ina kakanninku suke aradu famatu Su suka zaɓi su mutu am turiku fanamu ko an kyale su ne can suka yi bacci suka ji daɗi shi yasa ba su dawo ba kowa ya sani wata rana zai mutu kafin lokacin kawai mutum ya abin ya cancanci ya yi kabla fawacil awan kafin dama ta sulle ma mutum don kabari dama ta sulle ma ba wanda zai na dama kamar wanda ya bari yana da dama mai amfani da daman nan ba har ta sulle aka ce ni'imata ne maghbunun fihi ma minan nas akwai ni'imomi guda biyu amma da yawa mutane an masu dukan hanci a kansu sun yi asara kan waɗannan ni'imomin ga ni'imomi babba amma fa an doki hancin mutane da yawa mutane da yawa ba za su ba su ba sun yi asara a sahawal farad aka ce lafiya da kuma dama ka samu ga ka samu lafiyar ka laugaras kai aiki kaki sannan kuma ga dama ka samu kuma ba kai ba kaɗi wannan nadaman babu abun nan har sura ke akwai suratul taghabun kuma wani abu bane ya kawo haka abun nan ne kai ka ce mutum ne ya bari yana rike da zinariya zai kai wurin da za a saida ta ya samu kudin da babu tunani ya bari aka kwace zinariyar na aka bashi kashin jaki ko aka bashi gawayi zinariya dunkule dunkule mutum an bashi ta sai ya bari aka hanshe zinariyan nan ga kasuwar da ake zuwa sai da su a ci riba shi ya bari aka yi mai wayo aka hanshe aka bashi kashin jaki ko aka bashi gawayi duk wanda ya bari shekarun su suka tafi aka zai gani wata rana sai yayi nadama sai yayi kuka wancin cha laita shababa laita shababa yaudu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma da kuruciya za ta dawo wata rana saboda in bata labarin abin da na gane bayan tsufa ya zo idan tsufa ya zo tsufa mugun ciwo ne sau da haka mutum kafin wannan lokacin ya kamata ya gyara duk matsayin kuma mutum sau da haka shi yasa aka sa fir'auna aka nuna mana misali aka nuna mana mulkin da ya yi aka nuna mana irin matsayin da ya yi da yadda ya wahaltar da bayan Allah gaba daya Allah kuma ya kyale shi sai da ya kai lokacin da aka daiban mai amma yau ina yake kad mata wa fata ya mutu ya kare kuma aka bashi ya zama izatan wa ibra yana nan ka zo ka ganshi yanzu inda Allah ya sa mutu yana da wadata ya tafi Misir ya je National Museum din su ko wannan wurin da suke ce al-Ahram za ka ganshi yana nan kwance kuma yanzu saboda wannan ci gaban da aka samu na duniya ko baka je ma ba yana nan cikin bututu ba ka shiga Google ka sa Fir'auna ka gani ka gani za ka ga nunowa shi yana kwance cikin wannan mako wannan yana nan kwanci yana nan ɗau hoton shi an sa a cikin wurin har ma wasu sai da suka zo suka kawo aka haɗa gashi ana gani ga ayoyi irin wanda za mu gani in za a ji wa to ku kalli dai fir'auna gashi nan yau kwance wanda ya ce ana kuma al'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin rairi duk ya faɗi waɗannan kalmomi tsoga wanda yake shi ne mafi taurin kai ga yadda aka yi na aka halaka shi da shi da mutanen sina bin da zamu gani wa bada ta'dibu tughat daga yanzu sai aka fara ladabtar da waɗannan yan tawaye masu taurin kai tun da an yi masu nasiha an karantar da su an masu bayani duk abubuwan da za a yi sun gani ga alamomi nan amma ba su ji ba duba ko maganan karatun jiya matar shi ce fa wannan wadda ya zauna da ita ya san halinta ya san abun nan ga amana ga wafa na zamantakewa aure amma saboda addini ya sa aka yi mata irin wannan wulakanci wanda muka gani jiya mace a buɗe ƙafafunta, a buɗe hannuwanta a sa turaku a ɗaura kafa ɗaya a can kafa ɗaya a can a bubbuɗe ta a ɗaura hannuwanta a can a ɗaura hannuwanta a can kuma matar da mutum ya taɓa zama da ita matsayin aure saboda ta ce la ilaha illallah wannan adawa ta addini ita ce adawa sa aka ce akbaru adul ashaddu adawa mafi tsananin gabar da tafi kowace gaba tsanani man adaka fi dini duk mutumin da ke gaba da kai saboda addini ba za ku taba sasanta ba kai da shi har abada kun ga yadda ya mata shi ga kuma yadda ya maɗe shi ma sai ba ku duba da ita da 'ya'yanta gaba ɗaya ya zuba su cikin manya da aka so gaban shi yana zaune yana kallo saboda ka gane cewa babu maganan wani hawada in dai magana addini ne babu daga kafa su haka suka dauka mu ne watakila in ba mu gane ba amma mahalicci mu ya gaya mana mu da su ba zai abadan in dai ne ga addinin nan ba mu ba har abada ba su mu ba babu daga kafa kalli abin da ya faru sau da haka yanzu an kai karshe ba abin da ya kamata ban da aladautar da su ga matashi an mata wannan wulakancin ta zo ita ya ga ana mata azaba fa tana kallo tana dariya tana wannan amma cewa ya mahaukaciya ce ko haka muka karanta jiya da ya ga ta yi dariya ya ce lallai matan na mahaukaciya ce wato wannan azaban da ake mata ana mata wannan azaban ma tana dariya lallai mahaukaciya ce to haka har gobe kuma ake duk wanda ke da addini ko dai a kai ka matsayin ƙarshe a matsayin mahaukaci ko a ɗauke ka matsayi na kusa-kusa a ce ma wawa haka kake a gidanku haka kake cikin abokanka haka kake a cikin al'ummar da kake cikin su in dai ka rike addini da kyau to a watsayin wawa kake ko ka yadda ko kada ka yadda sai dai ka zaba ko kai addinin ka yi shi saboda Allah haka mutu ai ta ce ma waɗannan kalmomin ka haƙura da su ko kuma su dame ka kalmomin kai kuma ka bari shi ne kawai ba za ka wannan shi ne abin nan su qala ta'ala ولقد أخذنا fir'auna ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالسنين ونقص من من الثمرات لعلهم يذكرون ويذكرون يذكرونكم aka ce an yi ma waɗannan an kama mutanen fir'auna bisini da fari wahala da yunwa da rashin abinci za ku gansu ga sunan zai masu sharbi wa naqsin min al-amwali sannan kuma ga raguwar dukiya komi aka samu aka ta asara la'allahum yadhakkarun ko za su wasu su tunani su gane cewa abun nan fa sun taba Allah kuma sun taba annabawan Allah an masu wannan dan ya zama masu wa'azi ya zama masu gargadi suratul a'raf aya ta 13 wasinin dinnan shine hiya shiddatul ju' shine tsananin yunwa aka turo masu wata irin yunwa wanda aka yi ta masifa wannan kasan ba an taba yin yunwa ba mai wahala wanda suka girme mu sun santa an yi ta wata yunwa mai tsanani ya ma ake ce mata kummance na kakudu ba yawwa kaji sunanta daya ba ƙara yin wata ba na yan buhari a kayi wannan karya ne ma wani yan buhari wannan karya kawai da zuwa fikiri ne kawai kukai yan buhari waye ya faɗi yan buhari ina yake gana wanda mu tambaya na ka yi bace ne da na tambaye ka yi mu ji wadda kai ka ji a yan buhari mu ga ka yi kwana uku baka ci abinci ba ko ko ka koma kana yawo da tsumma wannan abin da kuke faɗi ƙarya ne wasu ne suke gaya maka abin da ba ku sani ba kuke amfani a kan shi kuma yan buhari wannan ma'aikata wannan mummunan magana ce ma kai kai da na yi ma tambaya ka fito amma mu godiya Allah ne kawai wannan shi wannan duk wanda ka gani nan masifan mu muka jawo ta ba wani abun nan bace kuma wannan suna ne ake ce mata ko da yake na san in na tsawaita magana nan sai wasu su ce a ni ban ji bane kai kaji to kai din ma da za a tambaye ka yadda ka jin ba ku kwatanta ta da waccan da aka fara faɗi ta kwaku duban da aka yi magana ita gaske wanda aka kai ga mutane dusa sama ba sa gani ganyen daɗi sun cinye ganye ta fasa an cinye ta duk ganyen da ka sani ya ƙare sannan kuma dussa kafin ma ka ga dussa ma sai ka yi aiki kuma an ganta a wawashe ta cinye garin rogo daga birni ake zuwa da shi wanda ya zo da shi shine dan gidan sarki wannan garin da ka sani na kwaki ta zanen ka hada shi da kai eh, kai gane wata siyasa ne yana ji kawai dan wata fati ne can kwando ne wannan kwando na faɗa da tsintsiya ne ehe wando wando naam lema a aini ba na faɗin sunansu juyawa nake yi kasa wannan ba ce wannan ya fito ya ce sai kwando wannan ya ce sai buta ehe so ni ma da sunan fati na wannan kwando wannan buta da wannan ya zo ya ce sai kwando wannan ya ce sai buta daga nan sai faɗa Ana nan malama ta ce wanda ya ce ba sai buta ya fi amfani don buta ko alwala a yi kwando wuri ka gode ba Allah ta mara kawata ala. mun sa akwai jarabawa amma wannan jarabawa kada ta da wacce wanda suka san kwakudu bai eh, wadi ba suka ji kaji masifar da suka sha a wancan lokacin ba ka ba iya kwatanta ta da an taba yin wata kai dai a iya sanin ka kaman wancan na taba gani wani mutum shi ba kawai yana da mutunci A ba sai na gane ma bai sa abin da yake ba kawai fa buɗe abin nan ɗin shi yayi kawai wai zai fito da kuɗi sai ya buɗe wallet ɗin shi sai ga kuɗin da ke ciki ba yawa sai ya ce wai kuma ga shi da hurhura wai da ya buɗe wallet ɗin shi ga ba cike take da kuɗi ba sai ce ka shi dai wannan wanda abu tun da yake bai taba ganin lokaci irin wannan ba na ce ba gaskiya ba ne ya ce ya ka za ka ce ba gaskiya nake ba na ce wallah ba gaskiya kake ba ba gaskiya kake ba na ce yanzu nan menene yasa kace haka nan ya ce wai yanzu ya buɗe wallet tishi shi ga ya ce wai bata shiga da kuɗi wani ce kai tsakaninka da Allah ba a yi lokacin da baka ma da walatin ba a shekarunka ni kaina na zan san da mutum zai iya yin kwana bakwai bai da kwabo to kai ka ce baka wuto wancan lokacin mai yanzu don ka buɗo walet kuma gidan shi fa nan yake da gida fa wajen lugat hall sannan ya ce wai bai taba gani wai bai taba ganin wahala irin wannan ba har ya zo ya samu kuɗi ya gina gida wajen lugat hall to wace wahala ya samu wanda zai zo ya ce yanzu har an wuce irin wancan ya ga ya masifar da bai taba ganin irin ta ba a yanzu yana cikin wannan nema rashin godiya shine babban masifar mu ta farko ba a ce kada mu nemi ƙari ba wurin Allah amma mu gode ma wanda aka yi mamu mana in mun ga mana alkhairi an mana bin gode akan wannan sannan kuma sai mu ce to a ƙaro ha adda aka yi mana abun nan ba cewa Allahumma menene Allahumma la tuharrimna Allahumma akrimna wannan ya ba su farko da kai ku yi ku tuna man ah to shi kenan amma ciki gashi hada wa na wala tuhinna Allahumma zidna nike so in ce Allahumma zidna wala kusna zidna in ka ce zidna ba ya nuna ka samu ba kenan to zidna wala kusna sannan ba haka nan wa na wala hinna wa atina wala tuharrimna to kaga ka gode ka ji an yi wa asarna wala tu'thir alaina duk wannan in kana yin wannan wannan adda wada sai jidda tana da kyau kai amma ka nuna ba yi ma ba ka ce zidna karo ima mana wa in uddu ni'matallahi la tusuha amana da yawa amma ba laifi mu gode ko sai mu nemi kari ina ne to <laughs> wannan dai saboda haka su an yi masu wannan wannan ajo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai wafil hadis as-sahih ya zo cikin hadisi ingantacce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasta'izu billahi min ajo yanzu Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana neman tsari daga yunwa yana neman tsari wannan yunwa musiba ce yace wa a'udhu bika min al-ju'i wa bi'sa al-baja' dajij ko suna ku yace dajij din ne amma wancan wani wurin dajiya ne ainin ne a wurin amma dai zai iya yiwa haka yace wato ina neman ka tsare ni daga yunwa yace wannan yunwa fa bisa daje in an ce daje abokin kwanciya daje wanda zai hurma mutum wuta ya liƙe ma ya a zazzabe ka yana tare da kai kai ta shan fama da shi kuma ba abin ka yake ta shi kayar ba ya fito ko wanda zai liƙe mutum wa naqsin min samarati wannan kuma shi da aka ce naqsin min samarati ay muhiqatil barakatu shine aka da albarka a cikin 'ya'yan itacen su kamar irin yanzu ga gansu ga sunan sun yi zai san kai kusan nuna su faɗo kawai mangware yayi 'ya'ya kwantsam wata rana ya kazo ka waye gari tsuntsaye da jemage duk sun farto gaba ɗaya ba mamman da mutane za su yi amfani da shi ko ko ai iska ya karkada shi gaba ɗaya duk ƴaƴan su zazzabge kasa kawai sai dai ka zo ka shi a kasa kawai bai isa ci ba shi kuma gashi nan ya ma bata wuri sai dai ka nemi yadda za a yi ka share shi ma kawai ya zama masifa ko kuma su rika digo da wani bakin ruwa ruwan nan in ya digo ma a jiki ma bai fita in ya digo ma a mota duk abin da ya bata ko ina duk inda ya taba ya zama matsala saboda ne saboda kawai mutane sun saki abin da aka ce saboda haka sai a ɗan ja masu nan gani a daida albarka wata marra da fil ashjaru ala yasa'i samar itatuwa gaba ɗaya suka koma suka gangare ba wanda zai ba da 'ya'yan itace ko an yi masu ban ruwa da dabino ko menene zai shi qala ka'ab ka'ab yake cewa kanatin nakhla la tahmilu illa samaratan wahidatan dabino gaba ɗaya idan aka zo aka ga dabino da dabino da aka san shi zai yi donan ya cincurun donan sai aka koma kawai sai dai ga dabino gaba ɗaya ƙwaya ɗaya kuma ɗaɗaya yi to ɗaɗaya za a yi da ɗaɗaya a dabino sai kawai sai ɗauki ‘ya'ya ɗaya babu wani abu dunshe dunshen nan da yake yi a yanke wani sai koma guda ɗaya tilo guda ɗaya kamar mangwaro yanzu a ce maka mangoro ƙato an zo an ga mangwaron nan kawai sai ‘ya'ya guda biyu ko goma aka gani wurin nan wa zai samu wa ya ba wani qultu wa jama'a Allahu alaihim bala'aini Allah tabaaraka wa ta'ala sai hada musu bala'i guda biyu a wannan lokacin nan take aka sa bala'i guda biyu shiddatul ju'i ma qillatir rizqi ga tsananin jin yunwa da an da an ji yunwa kuma ba a wadataccen abu ga mutum ya ci ba ƙoshi kuma da an jima kaɗan ko yanzu wace iri ake irin wannan ma da ita kawari da abin nan yanzu za ka ga mutum an taro abinci kai ce ne ka kai malamin ka zo yadda ka san gara haka za ka ga abin nan kawai nan da nan ya kare kai din ma kana ci yanzu ka ci ka ci ka ci kaga abincin da za ka sa gaba ka cinye shi inda da ne sai dai ka ci rabi amma yanzu ka taru ka cinye shi kana ta ci baka jin koshi kana ta ci baka jin koshi ka kwashe male-male amma kuma in an jima kafin ka ce kawai ka ga ka fara ganin wani hadari-hadari ce menene a ce ka ce yunwa kake ji waɗannan matasan yanzu wani ya zauna gaban mai shayi ya fara cin biredi wani aka ballo mai biredi na yana tashi sai ce rabi kundume mai biredin nan fa wallahi wani matashin da ya zauna na ya ce biredi fa sai ce rabi wani ma yana da wata da sai ce mai koma da gudan gaba ɗaya shi da abokin shi su ta gatsa su ta gatsa su ta gutsura sun cinye shi ga kwai guda uku uku ga indomi guda biyu ko uku uku ga ga duk sai sun cinye shi kuma an jima sha biyu na yi aka fara za zai ga wannan shi a dawo rabin duwawu kawai sai ce mabokin ni fa yana ganin zan kara zagaya wajen hajji a can wajen kai ba ɗazu muka ci abinci ba ya ce to ai na ji yanzu kamar ma an sace ne ya ce ni ma fa kamar haka ne fa fitsarin maza gasa muje shi ma sai ya bi shi kawai tsara zuba abincin nan su ci shinkafa su cika su da ganye da wane ne da kwalban lemu da waye da waye yana tashi daga nan an jima ya koma shago mai fura ta zo zai ci a damu a damu ya shanye wannan in an jima bayan la'asar wani mai dan shayi shayi ba madara ya zo ya ce a haɗo har da balangu ya cinye in ka ga a ranar abin da zai kashe sai ka sha baki wani ma bai samu wannan kuɗin ba ranar na da ne yake ci to ba masifa ba ce ya zama bukatar ka tafi samun ka jaraba ce na'am ban ji ba bukatar mutum tafi samun shi ba matsala ba ce? to to saboda haka haka ya ba haka ake ba saboda haka haka aka yi masu wannan tsananin yunwa ga kuma karancin arziki wafi ba da al'asar ku ji wannan hadisin yana da gatu ahammiya ya zo daga cikin wasu hadisai inna Allah idza ghadiba ala qaumin Allah tabaaraka wa ta'ala idan yayi fushi akan wasu mutane kuma wannan ba tambaye tsafa wannan ana bada labari ne ko yaushe abin haka yake duk yayin da Allah yayi fushi akan wasu al'umma aka ce nada munadin bainas sama'i wal ard sai a sanya mai shela mai sanarwa ya sanar tsakanin sama da ƙasa ya ce ya barakatur tafi'i wa ya ma'idatu tafi'i wa ya nafsu la tashba'i sun mata ta ba albalawa wannan aka za a ce sai a kira sama a kira ya kira tsakanin sama da ƙasa aka ce ya baraka irtafi ya albarka ki ɗauke duk abin da za a samu albarka fita daga abin ba albarka wa ya ma'idatu tas'i sai a ce ya ciki uwar ciki uwar hanji ke kuma bude arziki kadan ba albarka ke kuma bude ki ci da yawa wa ya nafsu la tashba'i ya rai ke kuma kacci koshi da ran duk abin da aka samu aka ba rai aka zuba a zuba a zuba a tambayi mutum yaya ya ce a karo bai koshi ba to ai ya kare wannan jiya ya ce shikenan wannan dan indomi domin na yanzu ka sayi kwana uku kwana hudu sai ka ji kawai sun ce ma babu duk yaran an buɗe cikin kamar cikin giwa da sun zo kawai su cinye shi da an zo kawai an sa da a sa yan kaɗan yanzu yaro ɗan ƙarami ya cinye guda uku kawai zaman shi ko kuma ya ci yanzu ya ci an jima ko ko ya ci yanzu in an jima sai ka ji ya ce yunwa nake ji inda ba uwar shi bace ma gidan sai ka ce ba ba shi abinci ba ya ci ya koshi ɗazu sai da ya bar shi amma yanzu ya dawo ya ce yunwa yake ji kaman bai ci ba masifa ce saboda sabo Allah ya yi fushi to da sai mu koma zuwa ga Allah mu tuba sun matataba albala alaihim daga nan aka ci gaba da biyu biyo wannan su aka fare masu aka biyo masifu wani bayan wani kuma qala ta'ala ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafada'a wad dama ayatun mufassila mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin haka muka bibiyo arsalna alaihim tufan muka yi masu ruwan tufana aka mamaye garin nan da ruwa ko ta ina aka yi flood ko ina ruwa ya shiga cikin gida mutum yana kan gado ya ji ruwa ya nutse a kan ruwa aka yi ruwa ya shiga ko ta ina ba wata makafar da aka tare ruwan nan wal jarat sannan aka turo fari za mu ga sharhin sunan aka zubo masu fari duk abin da mutum ya ajiye sai sun cinye shi kai har kofofin cikin shiga gida ma kai da suka cinye shi gidajen suka koma ba ƙofa ƙofa ta shiga cikin gida inda zaka kulle kofa ka rufe sai su zo su cinye ƙofai sai wurin ya koma buɗe ɗaki buɗe ba komi komi a waje wal kummala aka turo masa da kwarkwata a jikinsu ko ina ta like masu kai ka ce wannan abin da mutane suke yi ba wanda abin nan su babba babban karambau ta lillike masu a jiki kamar yadda karambau ke fitowa ya ma mutane za ku gaishe a can ƙasa kamar yadda karambau ke fitowa ya ma mutum fata-fata a jiki din nan haka kwarkwata ta lillike masu a jiki ko ina duk inda suka shiga mata kwarkwata a kai kwarkwata a ina duk inda ka sani wani wuri inda ake magana tsafta hamata ne mara ce ina ne kwarkwata ce kata-kata sau da aka aka jarrabe su da wannan kwarkwata ko ta ina wabbafa da kwaɗi kwaɗi kuma mutum ya zo da ya aje ruwa da an aje ruwa da ka buɗe kwaɗo idan ka zo za ka sa kaya alan gubaro da kai haka ga kwaɗi sun zubo daga ciki in ka zo cikin aljihunka da ka sa hannu ka ji kwaɗi sun cika cikin cikin aljihun nan ko ina kwaɗi duk inda mutum yake da wani abu kwaɗo ne a ciki ko ina kwaɗi su yi fitsari a ina kana gani za ka ga kawai sai buɗe baki ya yi amai ko ya fitsari a ruwanka ko abin da za ka ci gashi nan za ku ga sharhin shi wadda sannan jini kuma shi ma da an ɗora tukunya an ɗora abinci an ɗebo ruwa duk wanda ya ɗebi ruwa da ya rufe shi ya buɗe jini zai gani jini ko ina da ka buɗe ruwa in an dafa tukunya in ruwa in za a dafa in an sa ruwa a randa in an ɗiba a buta ko an ɗiba wani abu da ka zuraro shi za ka yi amfani da shi ya zama jini haka aka yi wannan shi ma kai ayatun mufassalat ayoyi akai masu wata bayan wata kawai daga wannan sai wannan amma duk da haka fastakbaru suka yi girman kai suka irin annabi Musa dai wa kanu qauman mujrimin kai waɗannan mutane ne watsatsu ba su da albarka watsatsun mutane ne ba su da albarka kwata-kwata waccan mai jan abun nan tun kika zauna wurin nan dariya kike ni na rasa abin da aka kika samu kakatan wajen karshen bango wajen kwanan bangon nan tun da kika zauna nan wurin dariya kike mu kika samu ke ta dariya da aka waɗannan su ne abinda ake magana nan wasu dai kawai su dai su zo su sa caji ne kawai ba karatu suke zuwa ba caji cajin waya suke zuwa in ba ka ana wannan maganan a cewa mutum hashi ya ga abin dariya tun da kika zauna dariya kike sau na waɗannan su ne abinda za mu kalla musiba ce mummunan musiba aka yi masu mutane ne watsatsu waɗanda ba su da albarka amma tsofan shi tsufan menene shi falal mufassirun malaman tafsiri sun ce huwa faizanun nil shine ambaliya nil ya ambaliya wannan rafin na nil yayi ambaliya allazi aghraqa arda wanda sai da ya nutsar da ƙasa ma lokacin gaba daya wa ahlaka zar'a ya halaka duk wasu shuke-shuke duk wata shuka da aka yi sai da ruwa ya shanye ta gaba daya shuka ta koma ƙasa wa ma'ahu ma'ul matsar fi zulmatin shadidin kuma tare da shi sai a rika saukar da wani ruwa da ake daga sama kuma cikin tsananin duhu la yarawna fiha shamsan wala qamar da rana da ayi da daddare ayi ba sa ganin rana ba sa ganin wata kwata-kwata haka aka yi musu wannan ruwa ruwa ya fito yayi ambaliya sama ruwa na zubowa an batar da rana balle a ji dumi-dumi in dare an batar da farin wata balle a haske gaba ɗaya garin ya yi dulum duk inda mutum ya tashi sai dai tambala cikin ruwa domin ruwan ya shanya ƙasa gaba ɗaya ya shanya shuke-shuke gaba ɗaya duk inda wata gona take ko wani abu mai abu ya shanya shi da haka duk inda mutum zai shiga tambala ruwa zai ga ba hasken rana ga ba hasken farin wata da daddare da abin nan ko ina ruwa haka aka yi masu wannan ma mutanen nan duk ba su ji ba waɗannan mutane kangararrun mutane ne bi ma'anar kalima shi yasa banu isra'il duk za ka ji ana maganar cikin qur'ani ai malan kangararru ne wata rana wani aboki na ana muna zuwa ta hajjud da shi in an je ta hajjud shi sai ɗauki, baya baya gane sauran abin nan din transliteration yake rikewa da kuma translation akai sauka ta ɗaya da shi Akai sauka ta biyu yana kallon abu nan ana karanta yana kallon fasarar da ake daga masallan na wata rana ya fashe da kuka ya ce wai malam su banu isra'ila nan wai su wani irin mutane ne domin ya ga kisoshin nan tun daga bakara aka taho cikin musamman cikin arab aka zo aka yi maganan mutanen nan aka zo cikin suratu hud aka yi yunus duk aka yi magana mutanen nan duk inda aka sai an magana banu isra'ila nan waɗannan mutane ai wasu mutane ne kangararru ba sa jin magana Allah ya yi masu faɗa ya yi masu gargadi an masu jarabawa an masu ladabtawa amma su ja abin da aka ce kan gararrun mutane ne bai malin kalma haka mutane ne wanda ba su da albarka an ɗebe masu albarka ta arziki an ɗebe masu albarka ta imani musiba suka shiga mummunan masifa ko da aka shi yasa aka ce wannan ba sa ganin wannan tsila aka ce an yi masu wannan jarabawa limuddati samaniyati ayyamin tsananin kwana takwas samaniyati ayyam sai da aka yi masu kwana takwas ana ganin wannan masifa kun ji wannan wa amal jarat amma farafa su fari fa nasu wa huwa afatun ta'kulu zar'a su ma wata masifa ce da take zuwa ta cinye shuka gaba ɗaya wal ashjar da itatuwa wal abwaba da kofofi ma ku ji har kofan cikin gida wal askofi al manazil wa askofi al manazil da rufi na sama duk gaba ɗayan an yi a daki wannan rufin da aka yi malam faran nan ta zo ta cinye shi har sai ta zabgo shi a fado kasa ma gaba da aka daki ba rufi ba kofofi duk faran nan sai da ta cinye su cikin lokaci kaɗan kai da ganin wannan fara fara ce ta ladabtarwa tunda za a yi kwanaki ne a kwanaki duk ta fatattaka garin gaba daya duk wani mai gini wanda yake da gida da kofa da rufi da komi faran nan hida sai gaje-gaje da gidan nan da kofofin nan gaba daya gidaje suka koma bude fariga dole a fita ba su ba kowa ci saboda rufi ya faɗo kofa ta balle wunduna duk ta cinye su sun zubo kawai gaba daya saboda haka gida ya koma bude kamar gidan aladu haka aka yi masu wasu haka kayan ma mutum in ka kayan ka. alan guburo ka aje kaya ka zo kawai ka garan ta yi gaje-gaje da su sun zama masu kamar an nike su kamar an sa masu ruwan batir nan ka gari an sa ruwan batir ga kaya ya duk wanda ka daga ya cinge duk wanda ka daga ya cinge kamar ka sa ma takarda ruwan batir haka suka yi gaje-gaje da kayan tufafin mutane sannan mai kuma wal'amti'a haka nan kayan amfani na cikin gida idan ƙwarya ne masaki ne kwanoni inda za a zuba abinci inda za a zuba wani abu in an gama kayan shimfiɗa ne waye waye garan nan sai da ta gaje-gaje da su aka koma ba wani abu da za ka ɗaga fasu ya duk abin da ka ɗauko na shimfiɗa ne mayafinka da za ka rufa shimfiɗa da za ka shimfiɗa kai wani abu garan nan sai da ta yi watsa-watsa da su haka aka yi masu amma ba su ji ba fa qultu sai malam yace to mu ma yanzu mu ji wa fi asrina al yace a wannan zamanin namu ma samina anin namlil abyad mun ji akwai wata faran kiyashi ko tururuwa wanda ta fito alladhi zahara fi ba'd buldan wanda ya bayyana a wasu garuruwa kila bi annahu kana ya'kulu al shi wannan farin tururuwan saboda masifan shi karfe yake cima yana cinye karfe ne ce kuma wannan zamanin ne aka yi shi wata faran turu ta fito ita karfe ma take cinyewa ba ma wai sauran waɗancan kayan ba ma karfe take ci wa kadhalika bacteria haka nan wannan albacteria shine wannan turanci abin nan ne yan likitoci bacteria akilatul luhum albashari su ma masifa ce wadda aka yi tana cin jikin ɗan adam ta dinga ci bakteriya tana cin jikin mutum wal haka nan masifan 8 yanzu da aka samu al-musamma bi ta'un al-asr wanda ake ce ma annoba wannan zamanin shi ma ba akwai shi ba wa inna ma jaa hadha al-bala shi ma wannan da wannan ta farkon mai cin karfe ku ji ba masifa har ai wani kwaro shi karfe ma yake ci saboda bala'i sannan ga wannan bacteria mai cin jikin yan adam in ta damƙi mutum wani wurin sai an yanke sannan da AIDS wanda yake rugurguza gaba ɗaya ma shi ga ɗan adam ɗin yake rusawa wanda ake ce ma bid'a'un al-asr annoban wannan zamanin yace dukan su wa inna ma jaa hadha al-bala duk wannan jaraba masifan nan tazo bi sababi zuhuril fawahish saboda bayyanan banna alfasha fajirci watsatsi watsewa da mutane suka yi wartikabil munkarat da aikata miyagun ayyuka waɗanda ba su da kyau wala haula wala quwwata illa billah ya fito ko amma al-qummal wannan kummal fa huwa sigarul jarat shi ma wasu ɗan ƙanana ne kaman ƙananan ƙwari ne su ma amma fari ne amma su na jiki kana ya akulul mahasil wa ya da bai na saurin yana cin duk abu na jikin mutum duk wani abu na mutum yana cinye shi ya cinye nan ya cinye gaɓoɓi ya shiga wa ya da bai na saurin rajul yana shiga tsakanin tufafin mutum wa badanihi ai da jikin mutum fa ya musu da mafi ya tsotse ma mutum jini ya dinga tsotsar jini yana yana yana tsotsa shine fa ya musu ya dinga tsotsar jini a jikin mutum mutum sai ya zuke jini ba irin ta wannan zamanin bace idan ta tsotsi mutum shi da kanshi sai ya ji ba jini dake shi yana tashi zai ji zai faɗi saboda wannan kwaruwar ta tsotse mai jini gaba daya zukar jini take kamar ana ɗiba da ledoji na sirinji da haka da ta ji mutum ta tsotsa da ta ciji mutum dole ya tashi da safa kawai ji zai faɗi gaba ɗaya ta kwashe jinin haka aka yi masu qala sa'id bin jubair sa'id bin jubair yace fa akhadhat fi absharihim ta kama fatan jikinsu wa ash'arihim da gashi ta kama jiki ta kama fatan jikin mutum ta lillike mai a jiki sannan cikin gashi ma ta shiga ko ina sannan wa asfari oyunihim har giran ido ma gashin idon nan duk sai da ta shiga ciki ko ta ina har gashin ido bata bari ba da ta tare abun nan ba sannan bayan haka nan wajawanihum da gefen su ko ina hamata kenan ta shiga hamata hamatan mutum tana ciki ta makalkale cikin hamata maran mutum kai wala zima juluduhum ka annahum aljadari ka annahu aljadari suka lillike ma jikin mutane kai ka ce wannan abun ne shine bakon dauro ne shine smallpox da wannan da abun nan din ko kuma wasu suna ce mai varola varolia ba wannan variola suke ce mashi in ka diba cikin kwandun duba littattafai za ka gaya abun nan ba ko ka ce mai smallpox irin wannan abun nan din ko ka ce mashi variola suka ce mashi da v variola sunan shi kenan wani ya lillike gabobin mutum likitoci zuzu san wannan saboda haka haka yake lillikin ya fito fata-fata a jikin mutum babu wani wurin da za a iya gani na jikin shi to haka kwarkwatar nan da ka ga mutum a nesa kamar dai ɗan zan da san wannan abu ko wannan kamar bai wani za yana zama mutum cin zanzana ba da cakka-cakka jikin mutum ba wancan ɗan ƙaramin da yara suke ba ba measles ba wannan ba wanda wuro a babban shi shi wannan ɗayan mai fitowa ya ɓalo-ɓalo a jikin mutum chicken pox eh, eh shi eh, eh to shi aka yi fito masu batsa-batsa a jiki a kai masu a jiki amma dafa da kwaɗi fa walaka da mara Allah ta'ala Musa yadda aka yi kwaɗi suka zo ka wala Allah ka tsare mu Allah ya umarci annabi Musa ya ce je ka bakin rafi an ya zahaba ila Nil wa yashiru bi asahu min al-Nil ila qaum fir'aun aka ce annabi Musa ya je bakin teku ku kalla haka aka ce ku dago kanku ku gani cewa aka yaje can wurin sai haka da sandan shi a rafin ya nuna ma rafin sai dauko sandan nan sai dago ta kuma ya juya ta takallin da banu isra'ila suke da ya je haka da sandan nan bakin teku ya dauko ta ya juya haka sai kwadin da ke cikin tekun nan gaba daya suka yi fu suka fito kawai suka shiga gari suka nufi gidajen mutanen gaba ɗaya daga nuna sandan na Allah ce mai nuna sandan ka a cikin rafin kai ka ce da ya nuna sandan ya kira kwadin ina za ku ya juya ya nuna banu isra'ila ya ce nan za su daga nan fadin da ke cikin tekun nan gaba daya suka fito suka cikin gari kwauna ku gane fada da Allah kai wanda ke fada da Allah bai san Allah ba wallahi mutum mai kawai ku dubi fa a je teku aka ce mai je ka teku nuna ma tekun sandarka kuma ka ɗauko sandan ka nuna ta cikin banu isra'il yana yin haka nan kwaɗin da ke tekun nan gaba ɗayan su mana suka fito da umarnin Allah suka shiga gari suka yi gaza-gaza da garin nan Ga nan don je ka faɗi wani wuri sai na ka gani aka ce aka ce falakad amara Allah ta'ala Musa Allah ya umarci annabi Musa an ya zahaba ila Nil ya je wajen wannan rafin Nil din nan wa yashiru bi asahu yayi nuni da sandarsa ay Nil daga Nil din nan ila qaumi fir'auna kun gani ko ya nuna ya nuno fa fa'ala Musa annabi Musa ku ya je aikata wannan abu fa kharajatil dafadi min al-lil sai waɗannan faduna suka fito daga rafin Nil kal juyushi kai ka ce wata runduna ce gaba ɗaya wani bayan wani wani bayan wani suka fito ratata to mala'at afniyatahum ay wa ati wa aniyatahum ay ta je ko gaba ɗaya duk wata farfajiya ta su inda ka sani kwadi ne suka cike wurin sannan duk wani wuri da ake zuba wani abu sai da kwado ya shiga ciki duk wani abu da ka san za a iya daukan wani abu a sa a ciki to da ka zo za ga ya cika da kwaɗi in ka aje kofi ta cika da kwaɗi in ka aje ƙwarya ta cika da kwaɗi in tukunya ce ta cika da kwaɗi in kwano ne ya cika da kwaɗi duk wani abu kwatarniya ce tanda ce duk wane ne ko ta ina kwaɗi sun cika wurin nan babu wata magana Na na'am da ali fir'auna ne amma lokacin ai gaba ɗayan su ake haɗawa sai dai wanda suka yi imani wanda suka yi imani su kam su ne oke nan ne kake magana ta ai banu isra'ila asalin su ai dukkan su garin dukkan su ƴaƴan ƴaƴan banu isra'ila ne dukkan sun ka hada su duka ƴaƴan yaqub ne illa dai yanzu an ware waɗannan kibda waɗannan banu isra'ila na bana amma dukkan su asalin su tushen su guda to amma dai in a ware ne na a cikin me wawo dawa kuke rewa ba ba shi ba ne gabanmu a yi da aka yi wasifa kai kake so to an ji kadi a yi da kafin mi kafin mi kace a ka faɗi mai ai ba na ji abinda ka yi cewa kasa wata rana ka ta magana ne kai ba da hausa kai ba kai ba da yaranku ba shi ce shi abin da yake so ya ji da ake cewa banu isra'il shi yana ganin ai banu isra'il su musulman ne su wanda suka bi annabi musa su ne banu isra'il nan kuma azaba ta saukan dawa ne dukkan su banu isra'il ne asali dukkan su asalin su banu isra'il ne illa kawai a cikin su akwai waɗanda shi fir'auna yake gani mutanen sa akwai waɗanda ba mutanen su ba wane ne isra'il din ba shine annabi yaqub ba dukkan su ƴaƴan duk tushen su asalin su duka ƴaƴan abun nan ne illa iyaka waɗanda suka yi imani suka bi annabi Musa su wannan daban amma in ba ka ba duk gab asalin su duk tushe guda ne garin su guda asalin tushen su guda uban su guda haka tashi kiran su kuma ya banu Isra'ila duka hadda hadda musulman da wanda ba musulman ba duk ce ba su ake banu Isra'ila illa iyaka waɗanda suka yi imani kawai su sun sha wanda ba su imani ba kuma su sha ci gaba da masifa eh to kai me kake so kai kuma Allah guburo na'am kai ta kai to a misira dai aka yi abu ko a wuri ai daji a misira dai misira ne baka ji nil ake magana ba shi nil ne zo masu ambaliya su kuma waɗannan waɗanda suka yi imani da annabi musa da lokacin azabar ta zo ta yi azab duk ana haɗa an sha wannan wahalan sai dai kawai a lokacin wahalan na faruwa a garin duka masifan amma sai aka ware masu imani su banda su waɗanda ba su da imani su kaɗai suke fama da masifan, amma duka garin ake tare to lokacin da aka zo abu ya kai inda ya kai sai aka ba annabi Musa aka ce kwashe waɗanda suka yi imani da shi ya tafi da su daga wancan wurin ina wancan wurin da ake ce masina ya tafi da su can ya kyale waɗannan kaɗai cikin azaba don yanzu azaba ta zo za a ware su yanzu a halaka su amma da haɗa ke to yanzu da aka ce a ware ne annabi Musa zai fita da iya nashi wanda suka yi imani su kuma waɗanda ba su yi imani ba su bi a darkace su kamar yadda za ku gani yanzu kanna tana da wani malami malam a darkace ko ɗan ya fara zuwa nan awa awa yi da watakila ya zo shi ba ji an ke shi zai ya gudu ɗaya <laughs> da biyu aboki shi ba abokin kwana biyu ba bugai shi ba awa dai shi aboki watakila ya tafiya ne da suna zuwa ga abokinsu da uku tak lalle da ila su yi tafiya ne ogo na su yi tafiya shi doktor da ya yi tafiya a shi wancan tafiya ya yi daina zuwa to ya fasa ne a ji shi za ka yi mutane shi bayan lafani shi ɗayan haddas azumi da shi muka yi ta sallah nan na jin sha tafiya ne shi abokin idan za su zo su ga inda suke so su je ta kawai su aiki eh, a tsaya nan to sau da aka aka aka yi aka yi maganin su gaba da aka yi rugurugu da su aka yi aka abu na jinsu gashi nan ina ne cikin abun nan din mutum ya zama kal walazima juludahum annahu jadari ko sai kwaɗi, kwadin ne muke magana fa kharaja suka fito da yawa suka haɗa duk sasannin wani shine afniyata abun nan ba wannan farfajiyan wurin inda suke zama wa aniyatahum da wurin da suke zuba wani abu aniya sune utensils irin na cikin gida kayayyakin zube-zube ya ke ce musu da hausa ne kayan na mazubi guda ɗaya kenan na'am kayan girke-girke kayan mi kayan amfani na cikin gida duka su haka ake ce ba su mm, wasu yare su ce masakai an ce masakaiya masakai duka waɗannan kayan da za a zuba wani abu a ciki ya zama amma asalin shi daga guda ɗaya ne masaki to masakaiya to duk kayan da ake zuba wani abu a ciki wanda za a ce ga wani abu yana zanne a ɗiba a zuba ciki sai da kwaɗi suka cika shi almuhimmin mutum ya gane su ba gane cewa lallai abun nan babba ne Sau da aka haka aka yi fakana ahaduhum ku ji sai ɗayansu ya kai ga lokacin sai da ɗayansu ya kai layak shifu sauban wala ina'an wala ta'aman wala sharaban illa wajada fihi dhafada ya ce sai da ɗayansu ya kai ba wanda zai buɗe wani tufafi nashi idan ka aje tufafi da ka buɗe shi a linke sai ga kwaɗi sun cika a linken nan in ka sa hannu aljihu ka ji sun cika aljihun in ka sa a wani wuri ka ji sun cika shi in ka zo sa wando ka ji cikin kafafun wandon su ne suke sun cika kafar wandon hannun riga duk inda ka san akwai wani wuri buɗe in ka buɗe su ne a ciki yadda da suka cika ko'ina ba aljihu ba ba inda inda ya lankwashe ba ko'ina su ne duk inda ka zo za ka ji su da sunan ba iyaka kunjen yadda abin ya faru na ba su bi ba aka ji gashi nan kana gani can da aka yi magana aka ce waɗannan mutanen duk abin da aka yi masu aka ce an anshe su wannan ko za a yi masu wa'azi aka ce an aiko masu da a tufani wal jara da wal kummala wadda ma'ayatun mu fasakbaru duk da haka suka girman kai wa kanu kauman mujrimin suka kasance mutane ne masu laifi watsatsun mutane duk wannan abin da aka yi masu wasu bi ba amma a wani wurin ai an gaya mana za su zo in ɗayan ya zo sai su ce ya musa da ulana rabbak ka roƙa mana ubangiji la in kashaf da kashaf ta hanna al'azab in ka kauda mana wannan azaban da lu'minan za mu imani da kai in aka zo azabar ta tafi sai su ƙara komawa baya ana yi masu ne ai kwana takwas takwas yawanci sai sun ci azaba ta sati ɗaya su je su roƙa sai a kuranye masu abin ya ce kun yi alkawari za ku bi Allah za ku bi kun komo su ce eh nan da an kuranye su ce ba za mu bi ba don kai wannan wannan zirin ne za ka bari sai a kawo wata sabuwa kuma sai su koma kaga yadda annaba ke da hakuri in wani ne dama tun ma da suka yi na ɗaya na biyu shi yasa malam in aka ce in kana so kai da'awa ko kana so kai ma ka rike addinin nan to lallai ka karanta kissan annabawan nan guda biyar su ne ulul azmi karanta tarihi ka ji kissa annabi nuhu alaihi salatu wassalam ka dawo ka karanta kissa annabi musa ka karanta kissan annabi ibrahim ka karanta kissan annabi isa ka karanta kissan manzon Allah alaihi salatu wassalam in ka karanta waɗannan ka ga masifar da suka yi fama da yan adam ba abin da yan adam za su yi maka gaishe sabu duk abin da za a yi ma sai dai ka ce to kaga shi ma annabi da aka yi mai wani ma da ya ji abun ya taba shi da ya koma ya ba kan shi hakuri ba sai ya ta'assi ba sai ya ce rahimallahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa laqad udiya an cutar da shi fiye da yadda aka cutar da ni fa sabara sai shi ma ya hakuri to naka ni ma barin ya hakuri Sai aka gani annabi Nuhu bai fara cewa fa bai fara ba mutanensa wata magana wai ta daga hankali ta nuna ya damu ba sai da aka yi karni bakwai shekara ɗari bakwai sai da aka shekara ɗari bakwai ya kira su da safe ya kira su da daddare ya ware mutum shi kaɗai ya samai a gida ya samai wurin sana'a in ya ya zai ji kunya in an mai da rana ya zo da daddare ba wanda ya sani daga shi sai shi ya kira shi mai nasiya ma basu ji ba shekara ɗari bakwai nan da ku muka yi cikin ramadan da kai ɗin ma ya shekara ɗari biyu yana ganin su da hamsin ba wani abu aka zo ya shekara ɗari abun nan ma ya yi shekara dubu ba hamsin yana jawo hankalinsu kuma ya dawo ya ƙara yin shekara ɗari biyu da hamsin a bayansu bayan halaka kowa shekara dubu da ɗari hudu da hamsin ya yi a duniya yana babata da mutane amma kaga da aka zo shi sa kuma maganar mu ta amma ka kalli daɗewar da yi amma lokacin da ya zo mutuwa da mala'ikan mutuwa ya zo ya samu ya ce ya nuhu kai ne wanda ya fi kowa daɗe a cikin annabawa kuma Allah ya baka matsayi baka addu'a face Allah ya karba ka samu an baka matsayi a duniyar nan ya zaka sifanta mana duniya ya take yace ai duniya ba ta da bambanci da gida mai kofa biyu ka shiga ta wannan kofan ka bi ta can ka bulle kamar haka nake ganin ta Kaman gida ne na shiga mai kofa biyu na bi ta nan na bulle ta wancan kofa kan mu bari duniyar nan ta rude mu ta rudi mutane da yawa shi yasa su magabata mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam hakiran suke cewa ya duniya gurri ghairi ya duniya in zaki rudi wani rudi wani ali bin abi talib hatta yake walastu bi khabbabin ni ba wawa bane wanda yake za a rude ne da wani in zaki rudi wani rudi wani kawai yanzu wani wurin yace inna dunya qad adbarat duniya ta riga ta juya baya ta bakku in ma zaka bi ta ita ta bakka banda kai wa innal akhirah qad aqbalat lahira kuma ta kullo ta fuskanto yace ku saurara ku ji ya jama'a duniya wurin aiki ne bila hisabin babu hisabi a wurin ku yi aiki tukuru lahira kuma wurin hisabi ne ba aiki dan haka kada kai sakaki kace sai an je can kai babu babu aiki a can sai hisabi wanda yaji kuma ya tsira ya fito wannan karatu yana da tada hankali matuƙa da za mu tsaya mu kalle shi mu tunani kuma da ya zama mana ibra da ya zama mana wazi da kuma ya kyale mu mun yi abin da ke gaban mu mu daina gardan damin banza duk inda ka shiga yanzu dai in ka je ka tara mutane da ka ji mutane sun kai biyar to gardama suke yi ta abin da ake ciki yanzu siyasa pdp ta baro aiki apc ta baro aiki kai kuma ba za ka hirar da ake ta yi kenan ko ka bi ta cikin mutane ka gani in kana son dandalin hira ka je sakatariya duka ko na state ko federal ka je ka ji dandalin masu masana sun taru wurin suna ta gardama ko asibitoci wanda ke layi kafin aka likita mutum ya zo da ciwo ya samu na biyu a wurin to wanda ya zo asibiti ya ga likita yana zazzabi yanzu kuma yana waje kuma yana rashin lafiyan ruhi yanzu jikin shi ya kawo asibiti amma kuma a asibitin kuma ya samu ciyon rai tunda zai je shiga gardama ai ta gardama da shi bai ga likitan ba inda likitan zai zo ma ya ganshi in ya ganshi yana gardama kuma ya shigo ya ce kai ne patient din sai ya likitan yi mamaki ce ba kai ne na gani ta ana ta gardama da kai ba ɗazu yanzu kai ne mara lafiya tashi lafiya kalau kamar ya yace tashi ka tafi gida shi na gardama da shi ya kawo jikin shi neman lafiya wurin likita amma wurin gardama can kuma ya karanta aya goma na ƙur'ani bai yi bai karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da abin nan ba rashin rabo malam masifa ne rashin rabo na abin nan ne jiya ne ina jin ko jiya ne ko yau da safe ban iya tuna wani daga daga ina jin daga holland yake daga holland ya turo man wasu bidiyo guda biyu na ɗaya ya turo man wani liman daga can fa holland ya turo man wani liman ya tsaya kan mimbari yana faɗin mahimmancin la'ilaha illallah cewa duk yadda za ka yi wannan kalma ta la'ilaha illallah ka lazimce ta ko da yaushe idan Allah ya taimake ka ta zama ƙarshen maganan ka ka tsira ya ce wannan kalma girman ta ya kai girma la'ilaha illallah daga nan kawai sai ya wuce ya fadi kan mimbarin ya mutu wannan kuma ya ce mahimmancin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi malami ne na masjidu quba ya ce aka hadda sunan shi aka kai shi asibiti yana fama da rashin aka yi mai operation aka fito da shi daga ɗakin operation ya samu can aka za ka sa shi a kwamfuta an sa ya ce yana zaune kwamfutan tana wajen kanshi shi bai kallon abin da kwamfutan take nuna amma yana kallon fuskar likitan da ke kallon kwamfutan sai ga likitan nan na canza fuska ran shi yana yana canzawa can ya fita ya ƙara kiran wani likita ya ƙara ganin suka ce tashi abu ya hankali ya tashi an ƙara kiran wani likitoci suka zo suka taru a kai shi ya ga duk fuskar su ba daɗi ya ce likita me ke faruwa ne na kuna ya ce a ah, malam akwai damuwa mun gama aiki amma mun zo mun ga cikin zuciyarka wani wuri jini ya taru a wurin nan don haka muke baka haƙuri ka ba da izini za mu ƙara mai da kai cikin operation ya ce ba komi a ji a ƙari a ji a cin jinin nan ya ce yana zaune a wurin nan sai wata nas ta shigo cikin nas nas ɗin nan ta ji abin da ke faruwa ya ce in ka ganta ma ba ka ɗaukar ta ma wannan magana za ta fito daga bakin kai ba ka ma ɗaukar ta wata cikakken musulma sosai ta ji abin da ake faruwa su likitoci sun je su sa kaya a shiri a kai shi cikin ɗakin tiyata ita ba ta san sunan shi ba sai ta karanta wannan abin da ta ga sunan shi ba ta san shi ne ma limamin masallaci na can ba ita dai ta ga sunan shi sai ta kira shi ba ta ce ya sheikh ko ya imam ko ne abu ba sunan shi ta faɗi ta ci yawa ne yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati mana yi ma manzon Allah salati Ya yace kaga dai muke ce wa mutane a manzon Allah salati sai ta tunatar da ni yanzu ta ce yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam ce sai yayi salatin nan can sai likitan na farko ya dawo ya ƙara kallon abun nan sai ga ba jinin nan A ya ƙara kiran wasu Ya ce ku zo ku ga abun mamaki an zo aka zo aka duba ina jini babu jini salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma tasiri a zuci yana ma a jiki a nan jiki tukunan banda wanda zai ma lafira ku karanta jilawul afham ku gani har sai da ya kawo fa'idoji mu nan mun karanta a cikin wancan littafin illa sannan ba ku nan in wanda aka yi da su kaɗan ne sai da aka faɗi fa'ida da muka faɗi littafin can na falalan la ilaha illallah fa'alam ko da aka faɗi wannan ai da ƙarshe sai da aka zo aka yi maganar falalayi ma manzo Allah sai da aka faɗi abu arba'in da ake samu ta dalilin yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma yau da ni da kai guda nawa muka yi har a cikin wurin sai da yace wanda yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati so 20 ai so 10 da safe yayi mai so 10 da yamma yace wannan idan yayi wannan ce tan manzon Allah ya tabbata gare shi wanda ya mai so ɗari a rana ya ce za a biya mai bukata kowace irin bukata manya-manya guda ɗari guda talatin a nan duniya guda saba'in a lahira don lahira ta fi mahimmanci akan kan duniya ɗari bukata ɗari za a biya ma mutum saba'in a lahira talatin a nan duniya idan aka yi mai ya kai so dubu aka ce duk wanda ya mai salati so dubu ba zai mutu ba sai an nuna mai inda zai zauna a aljanna kamar yadda aka nuna ma wannan asiya amma yau da ni da kai guda nawa muka yi kuma gardama nawa muka yau kana can kana gardaman wanda ba san da kai ba kana gardaman pdp wane ne an ɗauko amma wasu sun tafi har lagos sun ce tinubu waye ya zo shi ba ana rigima ya ce wallahi sai an yi tsaye saboda an ga shugaban kasa yara to waye kai ta pdp har a hanyar masallaci zai ka kwaso za ta gardama an ma rasa inda shugaban kasa ya nufa ko ya tafi gidan gudulok ko ya tafi gidan osun osu ya eh, ba su zai tsaye wannan mai mulkata zan hulai mai bi mai eh kai sunan shi da wuya mai iya ba eh osu banjo so osu banjo ci ban iya sunan shi ba ina rana da su to ni kowa ya aike shi wallahi kowa ya aike shi to ana ta rigima to kai ka za na wannan gardama su sun san da kai kuma sadda za a gama a yadda suke son kai baka ma san sadda kai ba dai kawai da za ka zo ka ce kawai Allah dai ba mu mafita ka ci gaba da aikinka daga nan kai tsayuwa ka ce kai duk wannan gandama Allah dai ba mu mafita sai kai ka je kai naka aikin da aka saka a nan fa muka karanta mutum ya zo wucewa a hanya alan guburo ya ga an yi sabon gida ya tsaya ya kalli gidan nan ya ce ina ta wucewa ta nan yaushe aka fara gidan nan har aka aka gama ban sani ba ya taba wani sun yi gardama shi da wani shi kan shi da ya kalli wannan ya tsaya sai ya ce to amma kuma ina ruwa na da kallon gidan nan har da na tsaya ina kallon shi ina cewa yaushe aka yi shi ya ce to wallahi tun da ko ya kalli gidan nan har ya tsaya ya bata lokacin shi akai bai yi abin da ke gaban shi ba ya sai ya ladabtar da ran nan mai karambani shekara guda tana azumi ba hutu ko ma dai ki kare mutane karan ba ne hmm? <laughs> to wuya ya sabe ka abu da ko da kai ko ba da kai ba su ba san fa kana nan ba zo saboda haka dai kudi aka yi masu wannan aka kawo kwadi kanatin da faja kuji aka kawo kwaɗi ba tufafi ba wani masaki ba abinci ko abin sha illa waje da fihin da faja sai mutum ya samu kwaɗi a ciki ko ta ina kwaɗi a zuba abinci na zan ko mace yanzu a ce matan da suke da ka Allah kyauta ide gida ko faɗo ku kika gani ɗaya a kan gado ɗaya a filo ɗaya a kofi ɗaya a firish ai daga nan sai su yi waje da gudu han bai gidan han ma sai mun rugo da gudu waje kwaɗi ko ina mata ba sa son kwado ko a yanzu nan da ɗaya zai yi tsalle nan jiya sai da naga wani na ce ba isawi isawi eh, ba na kaga kwado ko kaga wani nan da zai lallabo ya shigo nan wani in yi wajen matan can gaba ɗaya za ga sun yi waje da gudu eh to to mata ba sa son su ga kwado in suka ji shi a ɗaki yanzu za ka ji ta fashe da ihu da kuma kira ɗanɗanta ta ce zo ka ɗauke shi samo samo faka ka ɗauke kwaɗan nan in ya ɗauka ya mata shi ce zan cici maka fa in ka samun kwaɗan nan wallahi sai na cici maka ya ce to tsaya mana ba gani ka gai ka gai <laughs> wallahi na kama ka <laughs> ga shi zana ta da cici mai shi ko yana ƙara matsa ta na yi baya da gudu tana kai wallahi zan cici maka Ya da ta tsaya mu gani ki cici ma ba. tsaya mu gani ya ka ta wallahi da gudu kyan so ba su yake balle kwaɗo ina hawa kai ne aitar da riya na yi da abokan zamanmu ne da tafiya aka awa ina aka aka sa masu wannan abinci sai kwado duk ko ina kwado wakila kanatin da kujima banda nan kwadin sun kasance ta taqayya usadidan idan za su zo sai sun yi wani amai kamar ruwan kurji asadid shine ruwan kurji mai hade da borde ban san borden bane ya ake ce mai da wannan borde me shi kaman wani tufa na zai fito da kamar mugunya mugunya ga ruwa jaja-jaja ciki da wannan farfar ya haɗu ya jamu sai katab ya wani kauri to aka yake fito aka yake zuwa in ya zo sai ya zuba wa mutane wannan kawai cikin abincin da ya zo sai ya aman wannan ya zubo ga jini-jini haɗe ga ruwa-ruwa kamar ruwan kurji maruru idan ya yi kurji aka fasa shi ai kaga zai fito da wata mugunya mugunya mugunya to irin wannan ko ko in mutum ya mutu ya yi kwanaki ba zai rika zubar da wani ruwa zai rika zuba daga jikin abu na shi mai wani warin masifa to aka yake zuwa a farantai a kwano suna a tsibak a cikin inda suke zuba abinci wal da abin da za su ci kuma a mamaku suna gani zai zo yayi ba wai yake ba balle a gani ba gaban su zai zo sai ha sai kwaro masu shi cikin abin suna gani kwadon in yi wannan kukan maimakon ya tasbihi irin yadda aka sa sai tasbihi ah, da ya buɗe baki ya ce kwa sai ya zubo wannan abin Hikimin shi ya zo cikin abinci ko abin sha wani abbas ya zo daga abdullahi dan abbas inna dafa da akana taqdhufu nafsaha fil quduri kunji waɗannan kwaɗin sun kasance suke ɗaukar kansu su jefa a cikin tukunyoyi duka tuka ne sai su jefa ciki wahiya taghuru fit tananir tana shiga kanta ta yi nutso a cikin tanda duk wata tanda in an zo ana so a zuba na kafin a zuba kwaɗo ya riga shiga wurin sai a gasa da shi naka haka in ya zo kawai sai ya fada cikin tanda wahiyar masjura sai a kona tare da su kasa ta sai ta fada cikin ana sa tanda an sa wuta fa a sama masjura wuta na ci a ciki amma ana zuwa za a zuba waina ciki sai a gasa cika da kwadi kafin a sun riga wainan zuwa garin wannan ajin shi kullu suke ce mai ko ehe akwai kullu akwai kulli ehe eh ban manta wannan inda kullu a kulli kenan yawwa shi dai wannan eh kullu kuma shine kai <laughs> wannan garin da za a yi waina ko garin da za su daba kunu da abu da ya ce kullu shi ko kulli kim guda daya nushi ɗaya abuwa kulli kulli yi daga kulli da aka ka kullewa a kulli daya to kullu su wanta sai su ce lu mai makwalli ya bambanta eh abu da sun mutu to duk wanda aka zo wannan garin yin kunu ko garin wainan da aka dama shi ajin ake ce mai shine kullun da ake magana to an zo wainan kafin a zuba kwado ya riga tanda ya cika tandan kawai haka aka yi waɗannan gaba daya aka ga abun nan ba iyaka wasarar turqul madina sannan garin madina ma ya zama washawara mal'a bi jusafin dafada haka nan cikin gari ko ina ka shiga cike ke da gawan kwadi ko ina raba-raba ba inda za ka sa kafa ba katsin ke kwace kwadi ne a wurin duka matattu ko ta ina wa kazalika ai ina ne ma na koma baya ko wa kazalika albuyu haka nan cikin gidaje ba katsin ke ko ina kwadi amma damu amma shi ko jini wa kana ahaduhum yarfa'u al-ina dayan su zai daga ƙwariya zai sha ruwa liyashraba minhu dan ya sha ruwa fa yatahawwalu al-ma ila damin najis sai ruwan nan ya juya zuwa jini na najasa kamar ruwan yanka wanda aka je kwata aka yanka dabba wannan ya shiga wannan jinin da ya kwararo to haka ruwan zai koma fa kanu la yashrabuna ma'an illa wajadu fihi dama ya zama ba yadda za su sha ruwa ba wani ruwa da za su sha sai sun samu ya koma jini wa min al-gharib yace kai abinda baban abin ban sha'awa wanda zai baka mamaki a wurin alladhi yadullu ala qudrati lahi ta'ala wanda ke nuna cikakken ikon Allah shine anna qauma Musa mutanen annabi Musa lam yusabu bi ayyi nau'in min hadha al-bala su ba jarrabe su da kowane nau'in bala'in nan su lafiya lau ba matsala don ka gane abin daga Allah ne kamar yadda yanzu Allah ya ga dama sai ruwa wata unguwan ba a yi a wata unguwan ba kuma da abin nan ne kana gani ta gani nan koran nan nan nan ana san waje da unguwan dosa ruwa ba iya fita amma na unguwar sarki ma ruwa nan ana talafsa da na shiga ka ce ya kuka ji ruwa kamar zai cire gida dan komo dan ka da kai jiya ma ka suka ji jiya ma ni kan nuna abin daga Allah ne Allah ke yin abin da ya ga dama fa'alun ne lima yuri la yasalu an amrihi wa hum yasalu haka aka yi masu aka sa masu abubuwa ga sunan wannan yana nuna cikakken ikon Allah wa ma hadha falam yufakkiru yawman fi ittiba'il haqq amma duk da haka babu wata rana da suka yi tunanin cewa bari su dawo su bi gaskiya kaji ko dan Borno bal izdadu tughyanan sai ba suka ƙara ƙetare iyaka wa qalu li Musa suka ce ma annabi Musa mahma ta'tina bihi min ayatin duk wani abu da zaka zo mana na waɗannan ayoyi na waɗannan litasharana saboda ka siyarci tunaninmu da kwakwalwarmu ai biha litasharana biha fama nahnu laka aibin mu'minin suka ce ba za mu imani da kai ba to karshe daga nan sai dai aka nutsar da su al-gharq amara Allah ta'ala Musa Allah tabaraka wa ta'ala daga ne umurci annabi Musa an yajma bani Isra'ila ya tattaro banu Isra'ila wa yasira bihim laylan ila ardi Sina ya tafi da su da daddare zuwa wannan gari na Sina qala fa asri bi ibadi laylan yace kai tafiyar dare da mutane na ai da bayina afwan da bayina da daddare innakum muttaba'un amma fa za a biyo ku ku tafi da daddare amma fa za a biyo ku fa jama'a Musa alaihi salam bani Isra'ila annabi Musa alaihi salam ya tattara banu Isra'ila wanda suka yi imani da shi wan talaqa bihim laylan ya tafi da su da daddare ai falamma alima fir'aun bidhalika yayin da fir'aun ya samu wannan labarin jama'a jaishahu ai wan talaqa khalfa Musa wa man ma'ahu sai ya tattara sojojinsa gaba daya suka bi annabi Musa da wanda suke tare da shi wa sallama Musa bi man ma'ahu ila shati al-bahr annabi Musa da wanda suke tare da shi suka je can baki ka tada man tita tita bace yake tada shi ka gan shi nan tita ne ya sumbula kai na ya cire hula ya sa iska yana ta duga bacci kuma tita ne ba yadda na tambaye yana son ɗalibai shi su rika bacci yace a amma shi tun ɗazu yake bacci tun da aka fara karatun nan bacci yake hiskidi kuma yana nan tun lasar a kwalabara ya yi bacci ya zuwa bacci kita da bacci a haji to kai kaje yanzu dalibai ka sai ka doke su ko yanzu na tambaye ya ke da dalibai cewa sun isa su yi bacci ga shi uban sai na gaya masu za mu ɗau hotonka masu sa a facebook ga malamin ku na bacci ma na san makarantar ba ka ce menene an yi hutu jarba kuke hada aljanu a makarantai ya za ka bacci ka ji yanzu to ma ɗaliban ku da sun ga jaraba ta zo sai su je aljanu ba aka suke muku ba ba sa son mathematics ba sa son physics ba sa son chemistry ko kuma kun ce sai sun yi su wasan kwaikwayo suke so su kalla to kun ce sai sun yi daga ne su faɗi ajin gaba ɗaya su ce aljanu sai wasu su saci takardar su ruga kawai daga da shi kenan ba zai shirme ba ne in ba ka ba ba za a gari aljanu sai ta jaraba ana da hazo jaraba wata yi ta tashi ta faɗi kawai ta gaba ta iya ba eh shi makarantar shi eh to ai shi yasa kai yace su da ta jaraba a aljanu sai ta aljanu ba sa tashi sai za a jaraba shine ai na kama ku yarinya da ta tashi ta je ta gaba ta iya ba ta gaba ta iya ba ta duba ba ta iya ba kai ba yadda za a yi ta tashi ta fita sai ta ce aljanu sun kama da yace tsallar ta fadi kawai ta ihu sauran sai su fita da gudu duk aljanu sun tashi ƙarya ne ku zazzauga mata bulala ku gani ƙarya take bata iya bane na magwanta fita haka ta ce bata iya bai ta ce wai aljanu sun kama ta su aljanu jarab koko ta kira su taya ta jarabawa su ba wasu iya ba aljadu suna da wayo ne ya ne wannan kawai dai su dai suna iskancin su mm-hmm. yanzu sai lokacin jarabawa suke tashi hmm? to Allah ya sauƙaƙe daidai ka daidai wadda bacci mu yanzu wannan ba dalilin da za ka yi ta bacci a nan ba ne ba ka ba mu sa a ɗauke ka hoto a sa ka a farkon page na facebook su je su gani su ma ɗaliban naku da kake hana bacci da malamin su ne ya zai jara bacci ka zago gafin gobe ka kai bangon duniya a ga miskini da wayo zai ya ji a ɗauka wato sai tashi ya sa faisuwa da wai da hulai shi ya sa faisuwa su haka gode za a ɗauka ba za a gane mai fuskan ba <laughs> kai yalla ya kyauta za ka waɗannan mutane aka aka yi masu wasala annabi musa ya je wannan su kuma ya shiga bakin rafi har ya kai وعلمت بنو اسرائيل ان فرعون وجيشه من ورائهم فرعون ام بنو اسرائيل suka gano in sun sani cewa Fir'auna da jama'ansa sun biyo su min wara'ihim fakhafu wa qalu musa sai suka ji tsoro suka ce ma annabi musa na baya baya ne ce inna la mudrakun yace ai ko an kusa riskan mu ga munan an biyo mu za a riske mu annabi musa ko na ji saboda ya dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace wa qala lahum Musa alaihi salam kalla yace ina ka damu har abada inna ma iya rabbi sayahdi ubangiji na tabaraka wa ta'ala yana tare da mu kuma zai shirya da ni sai ce ga abin da zamu yi ashu'ara waja'a ta'yidul fawri da Musa alaihi salam nan ko take taimako yazo na gaugawa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam aka ce masu qala ta'ala wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a nidrib bi asakal bahar aka ce kawai sa sandaka ka doki ruwan nan annabi Musa ya daga sandar shi ya doki teku wanda ake cewa baharul kulzum fanfalaqa nan take wannan teku ta tsatsage fa kana kullu firqin al al'azim sai kowane yanki na ruwan nan ya koma kaman wani irkeken dutse kawai aka ga ruwa yayi tudu tudu tudu tudu ga hanyoyi nan ciki kawai ko ina banu isra'il gida sha biyu aka ce kowane da hanyar su bi cikin nan amma cikin aisar ta aka yi da aka bi hanyoyin ma sai da aka sauƙaƙe wanda suke ta nan suna ganin ta nan wanda suke ta nan suna ganin ta nan dan kada wasu ɗauka wasu sun halaka mutum sama da dubu ɗari shida da wani abu wajen dubu ɗari bakwai shi kuma fir'auna ya biyo su wajen su kuma miliyan biyu da wani abu suka biyo waɗannan mutanen suna so su tadda su aka zo aka samu ruwa wanda shi kuma zurfin ruwan nan wajen mil abin nan mil biyu da rabi ko miliyan biyu da rabi haka ne malaukan eh dubu biyu da ɗari biyar shi kuma zurfin shi dubu ɗaya da ɗari faɗinsa dubu ɗaya da ɗari biyar kilomita mil kai yanzu zurfi a ce maka kilomita dubu biyu da ɗari biyar faɗi dubu ɗaya da ɗari biyar a ce ana so a tsallaka wannan ga zurfi ga abu da ya doki sandan nan Allah da ikon sai muka duba cikin wancan littafin da karanta al-yaqin at-tawakkul wal yaqin wat tawakkul ko ciki cewa aka yi da ya doki ruwan nan da sandanta da sandan shi ayyukan da aka yi ba kadan bane na farko aka rage gaban wurin na biyu aka cike ruwan ba zurfi bane dan in zurfi ne mai wannan zurfin suka shiga kafin ma su fito tudu ba saboda haka da ya zama wannan aka dokai sai ruwan ya zama leveled ya zama ya yi labul ƙasan cikin taɓo ya bushe sannan an yi labulin ɗin shi kuma bayan ya zama ya zama tsandauri ƙasa busassa saboda a samu taka domin inda ba naka nan ba cikin tabo ma nutsewa za su don wannan zurfin ga taɓo mutum ya shiga ai ba za a magan shi ba so sai aka zo aka yi mai aka ɗago shi ya dawo daidai da ƙasa sannan bayan haka nan kuma ba taɓo ya bushe sannan suka taka suka tsallake kuma gaban da take da faɗi kilomita 1500 aka matse ta yanzu suka hau yanzu suka tsallaka kai ka ce ka tsallaka kwata ko kwalwat wanda za ka zo babu wata wahala ga yawan mutane inda an basu kafin kowa na baya sai rika jin tsoron ko shi za ta dama to sai aka matsa gaban ta yadda kowa suka fita suka shiga tare suka fita tare ya fito ko wannan ke nuna cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala wannan irin zurfin da wannan yawan mutanen mutum sama da dubu ɗari shida a ce an zo sun fita lokaci ɗaya sun shiga tare sun fita tare babu wanda ya waiwaya ya ce ina wane alamar sun baro shi shi yana ciki gaba ɗaya suka shiga suka fara gaba ɗaya suka bulla gaba Allah da iko yake sau da aka shi ko fir'auna suka taushi da mutanensa suka zo aka zo wa abara musa wa man ma'ahu al-bahar annabi musa da waɗanda suke tare da shi suka tsallaka ruwan nan walamma wasala fir'aunu ila shati al-bahr yayin da shaydan fir'auna shi yazo bakin gaban rafin kun san mai girman kai wa wajadahu qad infalaqa ya samu gashi nan ya bude hanyoyi ga sunan ko ina saboda ya ƙara girma wurin mutanensa tunda shi daga zuwa fikiri ke kan mutanen nan qala laqad shaqqa al bahr farqan minni wa mahabatan min azamati yace kun ga marafi ma muna zuwa saboda tsoro na kafin ma mu karaso har ya bude mana hanya mu wuce saboda ganin girma na yana ganin daraja ta har ya buda mana hanya ba sai mun bata lokaci ba mu ciki kawai ya gaya masu yace wai rafin an bude shi ne saboda shi wa abara fir'aunu bi junudihi nan ta take ko fir'auna yazo shi ma ya ketare da shi da mutanansa al-bahra khalfa musa ya ko shiga bi annabi musa walamma tawassata al-ma yayin da fir'auna da sa suka kai tsakiyar ruwa adal ma ali suyulatihi sai ruwan ya ƙara dawowa yanda yake haɗe yana ambaliya yana tafiya ya zo ya haɗe duk wannan wurin nan da ya buɗe yanzu ruwa ya koma ya game gaba da ruwa ya ci gaba da kwarara inda yake wucewa ya ci gaba da tafiya wa huna lamma adrakahu al-gharq anan ne lokacin da ya ga nutsewa ta zo ahabba an yamkura ala ala Allah sai ya niyan bari ya makirci ya ƙara shirye wata dabara yace ai shi yayi eh, dabara fa qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min almuslimin yace nayi imani wato babu abun bautawa sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma yana cikin wanda suka mi kauya yanzu yanzu na bi su saboda ka an ga wahala ina maganar duba saboda ka da lokacin da mutum ya ga wahala da lokacin da dama ta sulle ta kaman tsufa ko rashin lafiya ko abu mutum ya ce ta dalilin wannan ya daina zunubi ba tuba ya ba kasawa ya tuba so ake mutum ya ji yana yin ba daidai ba wa mutum yana nan shi sahihun lafiyar shi lau yana jin abun nan kuma sannan yana sa yana son rayuwa yana ganin gashi nan ba wani abu da ya damai ba matsala ba ce ba don ciwo ba don tsufa ba don ya kasa ba kasawa ta hanyar shekaru ko ta hanyar wadata ba su suka sa ya daina zunubi ba to wannan ita ce tuba ma wanda zai tuba dan kuɗi sun kare wanda zai tuba dan shekaru sun kare ko wanda zai tuba dan ba a yi da shi duk wannan ba tuba yayi ba masu cewa wai mota ta gudu ta basu da kura to ai tsere masu motar ta yi da za ta tsaya da sun shiga to ashe ba su tuba ba kenan ba tuba suka yi ba kasa suka yi eh to zaka waɗannan su ne abin nan don haka shi haka yi kuma sannan dama akwai lokacin tuba wanda ake kullewa akwai am akwai khas am shine lokacin da rana ta hudo daga mafadarta khas lokacin da mutum ya shiga gargara mutum ya ji alaman mutuwa zai same ya ce ya tuba ba a san wannan tuban yau na ta ne wa annabi na abbasin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala jibril shi na qultu ko wat tawbatu inda al ihata allati fiha al halaka la tanfa tuba lokacin da mutum ya shiga hannu aka kewaye shi ko ta ina ba inda zai gudu yaga zai halaka sannan sai ya tuba la tanfa'u ba ta amfani wala tuqbal ba a karbarta li'annaha nazirul gargara domin daidai take da gargara lokacin rai ya fita inda lahzatil ihtidar lokacin da mutum ya gama laifuna sauka za a cire mai rai sannan ya ce ya tuba ba amfani wa annabi da abbas na ne nabi sallallahu alaihi wa sallam an sano daga da abbas radiyallahu anhuma an sallallahu alaihi wa sallam qala jibril yace ai jibril ya ce ma manzon Allah ya ga annabi yace laura aitani wa ana akhudhu min hama ah, min hama'il bahri ai yace aitina yace da ka ganni lokacin da na debo tabo na rafin nan na yaba shi a bakin wannan fir'auna dan ina tsoron kada ya kalmar shahada da ka sha mamaki fa addasahu ay fi fi fir'auna ina rufe bakin fir'auna da shi da kai mamaki mukhafata an tujrikahu rahma saboda tsoron kada wata rahama ma ta same shi kada in bari wata magana da zai samu rahama saboda aka na bi ƙasa na yaba mai a baki a can baya da muka karanta aka ce sai da ya dinga kiran annabi Musa har so saba'in yana ya Musa ya Musa ya Musa ba zai a taimake shi aka ce annabi Musa ya banza da shi saboda ya yi fushi da shi saboda fushi da Allah saboda banna da yi amma sai da aka ce sai Allah ya tambayi annabi Musa ya ce ya Musa ya ya fir'auna lokacin da ya dinga kiran ka har ya kira ka so saba'in ka ki ansawa ya ce ya Allah abinda fir'auna ai ya wuce a saurare shi ma ai masa wani abu ya ce gaskiya ne ya ce to amma ka gani da kyale kai ya kira ni a wannan lokacin da yake ta cewa ya Musa ya Musa da barin ka yayi sai ya koma ya kira Allah tabaraka wa ta'ala so ɗaya ya kira ni ni da na ji da na kyale shi shi yasa jama'a mu koma ma Allah tabaraka wa ta'ala mu rika roƙon Allah duk wani abu da ya dame mu mu kai kuka wurin Allah tabaraka wa ta'ala kun da ji gashi nan shine ke da maganin abu shine wanda yake mai mai hakuri ai masa abu ayi ayi ayi ayi sai kau da kai al'afu qala ta'ala raddan ala shahadatihi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa raddi akan magana yace al'ana yanzu ne wa qad asaita bayan ta yi tawaye kaji qablu ka saba gabanin wannan wa kunta min ka kasance cikin mabannata fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau ne zamu tserar da kai da jikinka zaka halaka kam amma za a cire jikinka a ajiye shi a doron duniya dan ka zama abun wa'azi ga wanda zai zo bayan ka wa inna kasiran minan nasi an ayatina laghafilun da yawa daga cikin mutane da yawa laghafiluna an ayatina sukan shagaltu ba sa lura da ayoyi duk abin da ake nuna masa na wa'azi ba sa ji wani ko ya gan a jikin shi ma sai ya ce haka nan dai kawai abin coincidence ne faɗowa kawai yayi ba haka bane ba mu ba ba musakhar bane al'amarin ba hore shi akai ba kawai ya dai faɗo ne haka bai ma iya sabon kowa Yunus 91 zuwa 92 wa hakaza sha'at iradatullahi ta'ala haka dai Allah tabaraka wa ta'ala abin da so ya kasance haka abin ya faru an yunajji badana fir'auna an yunji badana fir'auna min al-ikhtifa ya cire ya fitar da jikin fir'auna daga wannan boyewa a fito da shi fili wa yulhimul fara'ina min at-tahmiti ai sannan ba haka nan ya nuna ma sauran sarakunan da suka biyo baya yadda ake sa ma jiki maganin rashin zuganyewa a sa masa shi ne a a za a sa masa wannan maganin a sa yadda za a sa mai wani ruwan magani kada jikin ya zuganye ya zama kowa zai gani ayo wa nara jaskatahum ila al-yawm mu rika ganin gawan har yau a nuna masu waɗannan abubuwa da takuna lana aiza aizatan ai dan wannan ya zama mana izatun wa ibratun ya zama mana wa'azi kuma abun lura wa lina'lama anna allaha yahkumu kuma musa Allah ta tabaraka wa ta'ala yakan yi hukunci akan abin da ya ga dama wala mu'aqqiba li hukmi ba wanda zai bibiya ya ce ai abi a tantan me yasa aka yi haka me yasa Allah ya haka ba wanda zai tambayi Allah wa huwa sari'ul hisab Allah mai gogawan hisabi ne kowa za a yi masa hukunci ga matsayinsa wa haka za ta tauyi safatun min safatin zulmi fi tarihil bashariyya haka nan kuma ake nade duk wata takarda daga cikin takardan zalunci a tarihin dan adam ka zo ka ganta ga tana an zo da komi da an faɗi an bari yanzu kuma ga nan an buɗe takarda an kulle gaba ɗaya an gama zalunci yau an tafi karkashin ƙasa qala ta'ala ta'ala waj'alna minhum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yunsarun haka nan muka sanya su su waɗannan mutane alakakkun nan suka zama jagorori ne su shugabanni ne su ba abinda suke yi sai kiran mutane zuwa ga wuta kawai su ja mutane zuwa wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun ranan kiyama kuma sannan ba haka nan ba wanda zai taimake su ko kuma a kyale su cikin wuta aka za kyale su a kora su su kira mutane su su tafi su ma a ja su a ja su su kira wanda suka ba wa tabanahum fi hadhihi duniya la'ana sannan a wannan gidan na duniya kuma muka biyo masu da tsinuwa aka nisantar da su anan wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin sannan ranan kiyama kuma suna daga cikin waɗanda kowa bai son ya zo kusa da su suna abin kyama saboda masifar wuta tana sa mutum ya zama abin kyama ba wanda zai so ya zo kusa da wuta wasu za a sanar da su alghauta muka yi magana wannan gautsa nan na kai bayanin illanta aka bayanin su ga su yadda za su wani ruwa ne da ke fitowa daga farjin mazinata haka za a ɗauka a ta shayar da waɗannan wasu a kai su can wani wuri kurkuku ana shayar da su tinatul khabal wasu ana shi abin nan ga sunan dai kowa da inda gurbin da za kai shi ne ga wulakanci ga abubuwa ga wari ga kazanta Allah ka tsare mu wa qala ta'ala kam taraku min jannatin wa uyun abu nawa suka bari sun bari da yawa sun bar gonakansu wa uyun da marmaro ruwa inda suke ban ruwa da shi ga gonaki na an noma an yi ban ruwa lafiya lau amma yanzu sun fita sun an halaka su wa zuru'in ai wa maqamin karim aka nan ga shuke-shuke da matsayi babba irin wanda suke ji da shi na aminci wanda suke samu da yanzu an koma yanzu na komi ya kwari ya ka wani matin kanu fi hafa ke sannan da wasu ni'imomi wanda da ciki suna jin daɗi suna abin nan ba suna shagali suna dariya suna hira suna morewa akan wannan yanzu gaba ɗaya an tafi da su kazalika wa ha qauman akhari haka nan muka kore su muka halaka su muka ɗauki wannan matsayin kuma muka damƙa wasu kuma har yau ana yin haka nan kuma baka da alaihi sama'u wal ard waɗannan mutane sama da ƙasa ba wanda ya bakin cikin mutuwarsu idan mutanen kirki suka mutu ko suka halaka to sama na kuka ƙasa na kuka ko yanzu kuma haka yake mutumin kirki yana sallah yana ibada yana zama wurin alkhairi yana abu da ya mutu ƙasa za ta yi kukan kewar shi sama za ta yi kukan kewar aiki alkhairi da take gani sama ƙasa nan ake yin aikin alkhairin sama ta nan yake wucewa to sama ta daina gani ƙasa an daina akan ta su fashe da kuka duka to mutanen banza sama ba ta yi masu kuka ƙasa ba ta yi masu kuka azzalumai sama ba ta yi masu kuka ƙasa ba ta yi masu kuka ba ma kano zari kuma ba kyale su ba ba a basu ba ga nan din sama ba ta yi kukan su ba ƙasa ba ta yi masu kuka ba sannan kuma ga nan gaba ɗaya ba a kyale su warisa banu isra'il qaum fir'aun wa akalu khairatihim haka mutanen banu isra'ila Allah ya gadar da su wato mulki da kuma abubuwan da mutanen fir'auna suka mallaka duk wani alkhairi nasu aka ce kwasa kawai an ban ba wani abu baka gina gida baka komai baka zo ka zabi wanda kake so ka shige baka yi noma baka yi shuka baka ɗebi gonan da ka gana ba ka rike ka ɗebi amfanin ka kawo gida kawai shike na haka aka ce masu yi aka Allah ke abinsa qala ta'ala wa awrathna alqawma alladhina kanu yastad'afuna مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أكا الله تبارك وتعالى يسيه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون aka أكا muka gadar متانا mutanen da da أنا rena su ana ganin su ba kowa ba ana wulakanta su muka gadar da su mahuda rana da mafaɗa rana ko ina arzikinsu ne ko ina aka ba su duk inda faɗin mulkin fir'auna ya kai allati barakna fiha wanda muka yi mata wurin albarka muka sa masu albarka ko ina wa tammat kalimatu husna kalman ubangijinka wanda ta fi kyau ta tabbata kalman la ilaha illallah ko ina ta koma la bani isra'il komi ya zama abin da aka yi masa alkawari za su samu ta dalilin wannan kalma sun samu arziki komi ya tafi rayuwa ragara mima sabaru saboda abin suka yi na hakuri sun cire sun yi hakuri yanzu ga sakamako wadan marna ma kana yasnau fir'aun wa qaumuhu aka nan muka rusa duk abin da fir'aun ya aikata da shi da mutanensa wa ma kanu ya'rishun na abin da suke yi na amfanin gona su lalata ya idan abubuwa masu yaɗo ko wani abu da suka yi na gine-ginen abu na dukansu in an sa fulawoyi da an sa masu yado an sa waye gaba ɗaya Allah tabaraka wata'ala ya kwace wannan aka halaka su adana wa jarana wannan shine azzalim nan na tara mun ga mashin qadara lana albaqa gobe za mu ji kuma masarau qarun abidul mal shi wannan kun ji wancan za a ji qarun shi kuma wanda yake abin bautar shi shine dukiya kudi kudi abun nan money ce shi ya ji magana kawai in ba maganan kuɗi ya je ba ce to wannan magana ma ta banza ce su in suna so a magana da su ya ce kawai su kullum kuɗi kawai in dai ba maganan kuɗi a magana maganan banza ce in kana so kai masu magana money time ma is money money ko ina money money to ga dan bautan mauni nan za a je da ya kwashe gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala in qaddara Allah lana al na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم